وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين kuma ka nemi ladar gidan lahira cikin abin da Allah ya baka da dukiyoyi ta hanyar ka ciyar da su cikin hanyoyin alheri kuma kada ka manta da rabanka na ci da sha da tufafi da sauransu na jin daɗi ba tare da almubazzaranci ko rowa ba kuma ka kyautata mu'amala da ubangijinka da kuma bayansa kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi barna a bayan ƙasa ta hanyar aikata sabo da ƙin yin biyayya lalle Allah baya son masu barna a bayan ƙasa yana fushi da su